Taron shugabannin rassa da na uwar jam'iyya da ya gudana a ƙarshen mako a nan ya mai ne yanke shawarar korar waɗannan jigajigan sai dai rahama cikin su har da tsohon shugabanta Abdulabo saboda zargin su da ƙoƙarin haddasa rudani a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar tun bayan da kotu ta bayyana shi a matsayin wanda doka ta haramta wa jagorancin harkokin jama'a kamar yadda za a ci daga bakin Amadu Rufa'i Chofa jigo daga yankin Zandar. Shi dai tsohon shugaban jam'iyyar sai dai bayan kotu ta ce bai iya jagoranci kuma wannan taron na biro politik ya ce an kore shi sam sam sam daga jam'iyyar sai da sarabu mala an kore shi daga jam'iyyar sai da sarrafa. na biyu ibrahim halilu shi kanshi ake kwatanta mai kamar yana wannan abubuwan yana wasan da suke so su yayi an yi zaɓe ka samu uku wancan ya samu hudu kenan in demokradiyya ke kasa an kada ka to kalka kuskure wani ya tura kai ce ka ce baka yarda ba da wannan abun da aka yi ka zo ka rika ma jam'iyya gutsuru eh, tsoma ba a san ba inda aka huto ba san ba inda za to saboda haka shi ma aka ce an ɗauki mataki a kan shi shi ma daga yau an huda shi daga sai na uku shine abdu amari shi ma yana mata gutsuru tsoma gutsuru tsoma shi ma aka ce an huda shi daga jami'ar. haka kuma shugabannin cds sarahama sun bada sanarwar mayar da mutari kadiri akan mukaminsa na mataimakin shugaban rashin sandar yayin da suka damƙa ragamar shugabancin jam'iyya a hannun metar madugu bubakar Isufu Jofo Adamu na daga cikin shugabannin jam'iyyar sai da rahama a yankin Tilaberi. san zaɓe aka yi bis bakwai ne suka yi takara eh, suka yi zaɓe. Bis bakwai kandida guda biyu ne. Metar Buwa dubu da shi Kamara da Halidu. Don ka Halidu ya samu kura uku wancan ya samu eh, Metar Madugu ya samu kura hudu. kasan metro madugu shi ya zama president for interim na sedes da yake mai da martani dr ibrahim halidu wanne a kwanakin baya bangaren abdullabo ya nada a matsayin shugaban sedes rahama na wucin gadi ya yi watsi da wannan mataki na korarsu daga jam'iyya wannan abu kamar ka labta takobi ne cikin ruwakin su wanda sun kai wannan abin korari ne wa. an kore su daga parti bayan haka nan an yi musu kashidi kar su kara magana da sunan sai da abin da sun kai can tsakankanin sun da mata shahin ba kira da muka ga militan kin su kwantar da hankalinsu. jam'iyyar sai dai rahama wacce a karkashin ta Muhammad Usman ya jagoranci ƙasar Nishar a zamanin jamhuriya ta uku ta yi fama da rikicin shugabanci inda aka shafe shekaru kusan hudu ana tafka shari'a tsakanin bangaren Abdullabo da na Muhammad Usman kafin a ƙarshe a bayyana Labo a matsayin wanda ya fi cancantar ya jagoranci wannan jam'iyya. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Niger.